أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعقاب النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عمرة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na goma ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wadi allah ta'ala ya ji dan shi mishi rahma da ke wannan gari na lambai a cikin jihar Niger tarayyar Najeriya. domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wanda kuma wannan shi ne mu na takwas yayin da muke cikin tafsirin suratun na'al a yammacin jiya idan yan uwa basu manta ba fara bayani game da aya ta talatin da shida fadin allah madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha واجتنبوا الطاغوت وكما ان شاء الله تعالى زام مي مي تكتا ولا آية تلك تكتور أتيا بمبيان السبع بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة محمد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا lallai تبز mun aika wa kowace al'umma dan aiki a ni'budullaha wanda zai umarce su da su bauta wa Allah madaukakin sarki wace ta ne su kuma ƙaurace wa tsagutu famin umman hadallah daga cikinsu da akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su wa minhum man haqqat alayhi haka kuma daga cikinsu da akwai waɗanda bata ya tabbata a kansu fasiru fil ardi Allah ya ce ku yi yawo akan ƙasa fanzuru ku yi duba kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya makomar waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah ta kasance Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana wata ni'ima daga cikin manya-manyan ni'imominsa wata ra'ama daga cikin ra'amomin Allah subhanahu wa ta'ala masu girma shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana da manzanni ba mu kadai ba dukkanin al'ummatan da suka gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu manzanni domin su gargade su su kuma yi musu bishara su tabbatar musu da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abin bauta babu abin cancanta bisa ga dacewa sai Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bauta tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummati ay wa laqad arsalna fi kulli ummati ma'ana kowace al'umma ba mu kyale ta tayi rayuwa haka saka ba sai da muka tura mata jakada wanda zai zama shi ne a matsayin wakilin Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan al'umma ne zai nuna musu yadda za su bauta wa Allah Shi ne zai nuna musu yadda za su kaɗaita Allah Shi ne zai nuna musu tafarkin da idan sun bi shi za su samu rabauta ya kuma nuna musu tafarkin da idan suka bi shi za su samu ainihin wato wahala da tabewa a duniya da kuma lahira da haka kenan jigo na halittar dukkanin ababen halitta shine bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai duk wani abin halitta a bisa ga wannan kuduri Allah ta'ala ya halicce shi sawa'un mutum ne ko aljanni ko dabba ko duwatsu ko bishiyoyi dukkanin wani abu wanda yake mawdu wannan ita ce hikimar halittarsa sai ta Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ce kuma lallai ba mu halicci jinsin mutum da aljan ba sai dan su bauta mana ma uridu minhum min rizqin Allah ce ba ma buƙatar wani arziki daga gare su wa ma uridu an yut'imun kuma ba ma buƙatar su ciyar da mu inna Allah huwa ar sani lallai Allah ta'ala shine ar-razzaq wanda yake azurtawa zul quwwatul matin kuma shine ma'abocin karfi wanda yake karkatacce ba wai iya mutane da aljanu kaɗai ba a duk wani abin halitta yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihuna bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce babu wani abin halitta mawjud wanda yake samanne face ya kasance yana tasbihi ga ubangijinsa yana kuma gode wa ubangijinsa sai dai ku ne ba kwa jin irin wannan tasbihin wanda yake nuni akan dukkanin wani abin halitta Allah ta'ala ya halicce shi ne a bisa da tsari na bautarsa to don haka Allah tabaraka wata'ala sai ya tura wa kowace al'umma manzo domin ya gargade su ya dora su akan bautar Allah ya kuma hana su bautar tsagut at shine dukkanin wani abu wanda za a iya bauta masa sabanin Allah duk abin da za a iya yi masa wani abu da za a ainihin wato yi wa Allah yasa malamai suka ce amun kullama yu'badu min dunillah wa huwa radin bi dhalik shi ne shine dukkanin wani abu wanda za a bauta wa bacin Allah kuma ya yadda da wannan bautar da ake yi masa shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi ya bayyana tagutai suna da yawa amma manya-manya daga cikin su guda biyar ne na farko shine iblis la'anahullah na biyu man hakama bi ghairi ma anzalallah na uku man da'a ma'rifatu shay'an min ilmi ghaib na uku man da'a bi ibadati rabbi man man da'a bi ibadati nafsihi bi nafsi wanda ya kira mutane su bauta masa na biyar man ubida wa huwa radi wanda aka bauta kuma ya yarda da bautar da yace waɗannan su ne manya-manyan rukusu tawazai manya-manyan tawakai don haka Allah ta'ala ya tura wa al'ummatai manzo domin su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ainihin wato kaurace wa ɗagutai shi yasa ibn kasir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa falam ya zalta ala yursilu ila an-nasi rusula bi zalik Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana aika wa mutane manzanni da irin wannan addinin na bauta Allah shi shi kadai da kuma kaurace wa ɗagutu Mun حدث الشرك في بني آدم tun daga lokacin da aka fara samun yaduwar shirka a cikin ƴaƴan annabi Adam fi qaumi Nuh a cikin mutanen annabi nuhu alladhina ursila ilayhim Nuh wadanda Allah ta'ala ya aika musu annabi nuhu. wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard shine manzo na farko da Allah ta'ala ya tura shi ga mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da Allah ya rufe manzanci da annabta da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam alladhi tabbaqat da'watuhu al-insa wal jin. wanda da'awarsa ta karaɗe dukkanin mutane da aljanu fil mashariki wal magharib a dukkanin yammacin duniya da gabashinta wa kulluhum da ma dukkanin ababen halitta kama qala Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna min rasul wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ce kuma ka sani ya rasulullahi ba mu aika wani manzo gabaninka ba face mun yi mishi wahayi da cewa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah madaukakin sarki dan haka fa'budu ku bauta min ni ni kadai ji Allah madaukakin sarki haka Allah ta'ala ya ƙara cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambaya daga cikin waɗanda muka aika gabaninka daga cikin manzanninmu a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badu shin mun sanya musu wani abin bauta ne bacin Allah wanda za a dinga bautawa amsa shine ba a sanya domin duk annabin da Allah ta'ala ya aika za ka ga yana kiran mutane ne zuwa ga bautar Allah shi shi kadai yana hana su bautar wani Allah tun daga lokacin da aka fara yin shirka a lokacin annabi Nuhu alaihi salam lokacin da mutanensa suka fara bautar waɗansu ainihin wato mutane ɗan uwansu tunda asali a gumakan da mutanen annabi Nuhu suke bautawa wud da suwa da yahuda da ya'uka da nasra dukkaninsu mutane ne salihai ne daga cikin bayan Allah waɗanda suka karar da rayuwarsu wajen ainihin wato hidimta addinin Allah suka ƙarar da rayuwarsu wajen hidimta wa al'umma suka yi abin ayaba suka yi abin ainihin wato a tallata wannan ya sa bayan sun mutu sai waɗansu daga cikin mutane suke tunanin ya za a yi musamar da wani abu wanda za mu dinga tunawa da waɗannan bayan Allah ɗin mutanen kirki manyan mutanen bayan Allah irin waɗannan bai kamata a ce don sun mutu a manta da su a daina tunawa da su da aka sai aka samu waɗansu manyan mutane daga cikin al'ummar annabi nuhu alaihi salam suka zauna suna tattauna ya za a yi a samar da wani abu da za a dinga tunawa da waɗannan mutane to Allah ta'ala ya so jarrabar al'umma a wannan lokacin sai ya turo musu shedan ya zo a siffa ta wani tsoho da yake cewa ni ina tunanin hikima ta ya zami don kar mu manta da waɗannan salihan bayani abin da zami shine mu zana hotunan su. idan muka zana hotunan su sai mu ajiye a inda suke zama ta yadda duk wanda ya zo wucewa idan ya ga hoto zai tuna da wane sai ya yi masa addu'a sai kun ga idan muka yi wannan ba za mu manta da su ba saboda haka waɗannan mutane suka yarda da wannan shawara kashe ɗan suka yi amanna da ita aka samu gwanaye wajen iya zane aka zana hotunan waɗannan bayan Allah guda biyar kowanne aka je aka ajiye hoton a inda yake zama da aka da wannan zamani ya shuɗe ruwa da rana da iska suka ɓata waɗannan hotuna sai ɗayan waɗannan mutanen waɗanda suka ƙirƙiri hotunan suka ce tun da hotunan sun lalace me zai hana mu ma mu yi tunanin samar da wani abu wanda ya fi hoto inganci da aka su ma suka ƙara haɗuwa domin a tattauna a samu mafita game da waɗannan salihan bayi lokacin da suka zauna sai Allah ya ƙara turo musu shaidan ya ce to ina tunanin tun da a baya an yi hotuna ba su kwaliki ba yanzu ne zai hana mu sassaka gumaka mu sassaka gumaka masu kama da waɗannan bayan Allah sai a ajiye su a inda suke zama kun ga shi gunki komai daren dadewa da rana da iska da ruwa ba zai illata ba babu abin da zai yi masa da haka suka ce wannan shawara ce wanda take mai kyau suka yadda aka sassaka waɗannan gumaka kowanne aka je aka kafe shi a inda yake zama da haka duk lokacin da wani ya zo wucewa ta wannan waje idan ya ga gunkin wood sai ya tuna da wut sai ya masa addu'a ya ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahma in ya ga wucin ya uka ko ya busa ko nasra shi ma sai a musu addu'a ibn abbas Allah ya tsara mishi yadda yake cewa haka aka ɗauki dogon lokaci a irin wannan yanayi ana tunawa da waɗannan bayan Allah saboda gumakansu ana kuma yi musu addu'a har sai da wannan zamanin ya shuɗe jikokinsu da suka zo sai suka yi tsammanin iyayensu fa bautar waɗannan gumakan ke yi da aka ce suka fara mota su wanda shine asalin tarihin kafuwar shirka a doron ƙasa kamar yadda ibn kasir rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin albidaya wa nihaya nasa kuma kamar yadda ya kara kawowa a cikin qasasul anbiya yace to lokacin da suka fara wannan bautan na waɗannan gumaka wanda suka yi tsammanin iyayensu suna bauta musu sai Allah subhanahu wata'ala ya tada annabu nufa a cikin su dan kabilar su ne dan uwan ne jinsin su ne Allah ta'ala sai ya zaɓe shi daga cikinsu domin ya yi musu wa'azi ya yi musu gargaɗi ya nuna musu illar wannan shirkar da suke yi ya kuma nuna musu abin da yake ya wajaba a kansu shine bautar Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya babu labari a gurare da dama cikin alkur'ani game da annabi Nuhu alaihi salam لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah ya ce lallai mun aika annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da abu abun abun bauta da gaskiya sai shi inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ina jiye muku tsoron azabar wata rana wadda take mai girma ina jiye muku tsoro na irin azabar da Allah ta'ala zai yi muku idan kuka rike shi kuna yin shirka Allah ta'ala ya ba mu cikakken labarin annabi Nuhu a cikin suratul Nuh sura ce guda aka ambace ta da sunan annabi Nuhu domin alabar ta mana irin gwagwarmayar da ya sha da mutanensa Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anziru qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Allah ce lallai mun tura Nuhu zuwa ga sa dan ya musu gargadi ainihin wato na azaba tun gabanin wata rana mai girma ta zo musu kala yace ya qaumi inni lakum ya ku mutane na hakika ni mai gargadi ne a gare ku kuma mabayyani an ibudullaha ina kiran ku da ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa atiyun kuma ku yi min da'a idan kuka yi haka yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma zai jinkirta rayuwarku ta yi tsayi zuwa ga ajali wanda yake sananne inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar ki lallai ajalin Allah ta'ala idan ya zo ba a jinkirta kowa law kuntum ta'lamun inda a ce kun sani haka annabi nuhu alaihi salam ya dinge wa mutanen sa amma suka girman kai suka kafirce cewa addinin Allah ba su yarda ba duk wani zarf zarfu zaman da zarfu makan babu irin wanda annabi nuhu bai yi amfani da shi ba ya kiraye su a lokuta waɗanda suke mabambanta ya kiraye su da yanayin da'awa yanayi wanda yake mabambanta ya kiraye su da safe ya kiraye su da rana ya kiraye su da daddare ya kiraye su a koye ya kiraye su a fili ya kiraye su ɗaya bayan ɗaya shi sa Allah ce qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazduhum du'ani illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum وأقروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأقررت لهم إقرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله تعالى يأتي النبي نوح يأتي ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا أبي نا فكرا يمتعني نا داري ديني wani lokacin ne musu wa'azi da daddare wani lokacin falam yazduqu du'a'i illa firara to amma fa wa'azin da nake musu bai kara musu komai ba face kan garewa da kafircewa a madadin su imani su yadda da Allah su yadda ni manzon Allah ne sai ya zamana suna kara kan garewa, suna ƙara kafircewa ثم إني دعوتهم جهارا sannan na kira wa inni kullama da aujuhum taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ce ya Allah ta kai ta kawo duk da nake kira su zuwa ga tafarkin da zaka gafarta musu sai su dinga sa hannayensu suna toshe kunnuwansu ya thiyabahum suna tattaro gefen tufafinsu suna danne kunnensu da shi dan ma kar su ji abin da nake kira zuwa gare shi kun ga wannan duk yanayi ne na kafirci da ainihin wato ji da kai da ji da isa da girman kai ba ma za a ji wannan kiran da annabin Allah to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bar annabi nuhu yana kira su ya nemi su wa'azi tsawon shekaru wa labisa fihim alfa sanatin illa 50 ama Allah ce ya zauna a cikin su ya nemi su wa'azi ya nemi su gargadi tsawon shekara dubu ba hamsin ba na shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu alaihi salam yana kiran mutanensa zuwa ga addinin Allah yana kiran mutanensa zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mutanensa zuwa ga kafircewa dagutu amma ba a samu waɗanda suka yi imani ba sai ‘yan kaɗan wanda malamai suka ce ba su wuce mutum arba'in da uku ba a wata riwayar aka ce maza ne su su arba'in da matayensu da ‘ya'yan wasu daga ciki amma raguwar gaba, baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su sun zaɓi ainihin wato kafirci akan imani wannan shine ma'anar fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dhalala daga cikin mutanen ana samun wanda Allah ta'ala yake shiryar da shi wasu kuma bata ya tabbata a kansu haka za su bata su mutu akan wannan ainihin wato bata daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa mutanen annabi Nuhu sun karyata shi dan haka Allah ya tseratar da annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi a jirgin ruwa su kuma rabuwar mutanen ya halakar da su fakar da fa an jaina wallazina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin Allah ce sai suka karyata Nuhu alaihi salam muka tseratar da shi da waɗanda suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwa sannan muka dilmiyar da waɗanda suka karyata ayoyinmu domin sun kasance ba masu jin wa'azi ba ne Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da ya haɗa jirgi ya tsere jirgin ruwa wanda zai shiga da shi da mutanensa annabi Nuhu ya dinga karo itatuwa yana ƙera jirgi duk lokacin da mutanen suka zo wucewa sai su masa izgili kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min Allah ya ce duk lokacin da wani babba daga cikin mutanen ya zo wucewa sai ya masa izgili ce sunu da'awa tare da shi ne an zama kafinta ai ya fi maka sauki قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون yace ba damuwa in yanzu ku ne mana izgili kuna kokara ta kuna dariya mu ma za mu yi muku izgini a gaba kamar yadda kuke yi mana yanzu shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su su ma sun tantani irin azaba sun tantani irin bakin cikin da suka kuntata wa annabi nuhu da mu'mina Allah ta'ala ya tsiratar da su ya halakar da waɗanda ba su imani ba kun ga da'awar annabi nuhu alaihi salam da'awa ce ta la ilaha illallah اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وحكى عن النبي هود عليه السلام shi ma Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga adawa bayan shuɗewar zamanin annabi ne wa ila aidin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun ce ya ku mutane na Allah hakika mun aika hudu zuwa ga adawa yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai Allah afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ma shi ma sai suka yi masa izgili suka karyata shi قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين sai manyan mutane masu tagawa da ita daga cikin al'ummarsa suka ce mu fa muna ganin ka kamar wawa ne kai soko ne baka san abin da kake ba shine safaha a cikin wauta kake kira akwai sofanci a tare da kai wa inni la nadhunnuka min al-kadhibin shi fa muna tunanin kai makaryaci ne Allah kake yi wa karya ba wani Allah da ya aiko ka qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin ce babu wawanci ko sufanci a tare da ni ni manzo ne daga wajen Allah ubangijin tarihi haka shi ma ya kira su suka karyata shi ba su imani ba sai yarsa Allah ta'ala ya tseratar da shi ya halakar da waɗanda suka suka kafirta fa kadzabuhu wa anjay fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin Allah ce suka karyata annabi Hud alaihi salam muka tseratar da shi da waɗanda suka yi imani da rahama daga gare mu sannan muka yanke bayan waɗanda suka karyata mu domin sun kasance ba su imani haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga ainihin wato aika annabawa zuwa ga ainihin wato mutane su kuma ainihin wato mutane suna kafircewa wasu daga cikinsu ‘yan kaɗan suna yin imani da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin fasiru fil ardi ku yi yawo a ban kasa mana ku ga yaya makomar waɗanda suka karyata manzannin Allah ta kasance dukkanin al'ummatan da suka karyata manzannin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dide su dammara Allah alaihim wa lil kafirin amsalukum Allah ya ce Allah ya dammara su ya daidaita su ya alaka su da su da kafirai waɗanda suka kasance ainihin wato ire-irensu da aka su ma irin waɗannan ƙurashawa ɗin yadda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka al'ummatan da suka ka suka karyata annabawansu kuma haka Allah ta'ala ya riƙe su haka Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su gwargwadon zunubinsu ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Allah ya ce lallai waɗanda suka gabace su suma sun ƙaryata manzannin da aka aika musu fa kai fa kana nakiyar amma yaya irin narkon azabar da muka yi musu ya kasance ku tambaye su to inda za a dawo da su ai musu irin wannan tambayar za su ba da amsa cewa al'amarin fa ba mai sauki ne. al'amarin na musamman ne lallai gaske ne azabar da ake tsoratar da ku lallai haka take mu an yi mana mun je. domin kowanne daga cikinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya dantana masa azaba ya dantana hukuntarsa ya ji al'amarin al'amari ne wanda yake ba na wasa ba al'amari ne wanda yake na gaske to dama haka rukun Allah subhanahu ya yake kafin Allah ta'ala ya riƙe ka zai ta maka uzuri ya tabaka ta baka uzuri ya ta maka anzari har zuwa lokacin da kuma alƙawarin Allah ta'ala zai cika a kansa lokacin Allah zai riƙe ka akhdhu azizun muqtadir riko na Allah mabuwayi wanda yake mai cikakken iko duk al'ummatan in ka bibiyi tarihin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu za ka samu cewa sun wahala mun karanta a cikin ainihin wato suratul hud a baya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga halakar da waɗannan mutanen Allah ya bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ta wakana tsakaninsa da mutanensa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su Allah ya ba mu labarin adawa da annabi Hud alaihi salam da yadda ta wakana tsakanin su da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su haka annabi Shu'aib alaihi salam da annabi Salih duk Allah ya ba mu labarin su mun karanta a baya da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su sakamakon shiga tsakanin gaskiya da ainihin wato zukatan su da suka sun karkace daga barin daidai sai Allah ya karkatar da zukatansu suka tabbatu akan kafirci suka mutu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum Allah ce lokacin da ainihin wato suka karkace sai Allah ya ƙara karkatar da ainihin wato zukatansu wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin lallai Allah ta'ala baya shin yadda waɗanda suka kasance fasikai duk wanda kaga ya bata shi ya zaban wa kansa bata domin Allah ta'ala ya shiryar da shi tafarkai guda biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ce lallai mun shiryar da kowane ɗan adam ta farkai guda biyu in ma shakirar ko ya kasance mai gode wa Allah akan ni'imominsa mai imani da Allah mai gaggata manzannin Allah wa in ma kafura ko kuma ya kafirce wa Allah ya ƙaryata manzanninsa ya fito na fito da da'awar Allah sai sa Allah ya ce wa hadainahum najdain shi dan adam mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu ko dai hanya ta addini ko kuma hanya wadda take ta ainihin wato kafirci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ambaci sakamakon kowanne wanda ya imani ya aiki nagari yana da aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kayi bushara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari cewa suna da sakamako na aljannatai wadda koramu ke gudana a yin wato karkashinta haka waɗanda suka kafin su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu bishara ya yi musu alkawari na azaba ya yi musu alkawari na ainihin wato wuta Allah maɗaukakin sarki ya kare da aka Allah ta'ala ya ce fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibina ku yawo a ban kasa ku ga yaya makomar waɗanda suka kafirce ta kasance yaya makomar ainihin wato waɗanda suka ƙaryata annabawa take duk waɗannan Allah ta'ala ya sa sun yi zamani kuma sun kasance a kusa da laraba wanda ake magana a kansu duk al'ummatan da Allah ya halakar da su za ka gani in ma sun kasance kusa da garin makka ko sun kasance a kan hanyar garin makka zuwa hanyar da ƙurashawa suke bi wajen kasuwanci ba na hanyar da suke tafiya zuwa sha in ka ɗauki mutanen annabi shu'aib alaihi salam in ka ɗauki mutanen annabi ainihin wato hud in ka ɗauki mutanen annabi salih in ka ɗauki mutanen annabi ainihin wato hudu duk za ka gani suna kan hanyar da za ka kai mutum sham daga garin makka da haka in dai mutum zai tafi zuwa sham kasuwanci sai ya bi ta waɗannan garuruwa sai ya ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya da su shi yasa Allah ta'ala yake gaya wa Qurayshawa wa innakum latamurruna alaihim musbihin su fa waɗannan al'ummatan da muka halaka innakum kun kasance la tamurruna alaihim kuna wucewa ta inda suke musbi'ina da sanyin safiya ma'ana lokacin da kuke sammakon fita daga garin makka kuke tafiya kasuwanci ta cikin garuruwan kuke bi wa bil laili wani lokacin kuma da daddare kuke shigowa ku wuce afala ta ne Allah ce me yasa ba za ku hankalta ba duk izinar an riga an nuna musu hadisi ya tabbata cikin Bukhari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tafiya tare da sahabbai ya zo wucewa ta daidai ainihin wato birnin aika birnin da Allah ta'ala ya tura ainihin wato annabi shahabi alaihi salam lokacin da annabi ya zo wucewa sai annabi ya saki linzamin taguwarsa ta ƙara sauri tana sassarfa tana gudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fara shiga yankin ya sofi da kai yana kuka bai tago kansa ba sai da ya fita daga wannan yankin sai sahabbai suke tambaya ya rasulullah me yasa da ka zo nan ka tunzi da kanka kuma mun ga kana kuka sannan kasa kira kuminka ka sa shi yana yin gudu manzo Allah ya ce wannan wajen da muka wuce nan ne inda Allah ta'ala ya taba halakar da waɗansu al'ummatai da suka gabace ku yace yi kuka ne dan Allah ya tausaya min ya karya halakar da al'umma kamar yadda aka halakar da su ya ce ba na so Allah ya halakar da ku shi yasa da naje wajen sai na yi kuka wataƙila Allah ya tausaya mu saboda yadda nake tausayin ku kuma ya halakar da ku wanda yana nuni a bisa da tausayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce kuma saurin da kuka ga ina yi ba na so na daɗe a inda Allah ya hasa da haka suna wucewa ta wajen suna ganin yanayin yadda Allah ta'ala ya halakar da mutane ko yau idan Allah ya sa ka je wannan wajen za ka wayi gari ba abin da kake ganin ta gidajen su fa asbahu la yura illa masakinuhum ba abin da ake gani sai gidajen su in ka gani za ka tabbatar da cewa Allah ya yi halitta a wajen kuma yanayin wajen za ka tabbatar Allah ya yi azaba domin yanayin wajen ya saba ya saba da ragowar yanayyuka na wajen gurare in ka je birnin mutanen annabi nufa alaihi za ka ji yanayin zafin wajen zafi ne wanda yake na daban zafi ne wanda yake na musamman domin har yanzu kuma har a tashi alkiyama hucin azabar da aka yi musu yana nan abadan Allah bai ɗauke shi ba domin me domin ya nuna izina ga al'ummatan da za su zo a bayansu shafa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alami awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim shin mutane ba za su dinga yawo a doran ƙasa ba suna duba yaya makomar waɗanda suka gabace su ta kasance kanu ashadda minhum quwwa waɗanda suka kasance sun fi su ƙarfi وآثار وآثار وآثروا الأرض أكثر مما وآثروا وآثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأن الله يقادر دولا دون سكي رايوات يد رايوات يقوفوا كي وجاءتهم رسلهم بالبينات Allah ce kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kana Allah ya zulimahum dan haka da kai Allah ta'ala zai zalunce su badan ya halakar da su walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su suka zalunci kansu da kansu kuma kana aqibatan ladina asa'u su'a Allah ya ce sannan fa ku sani karshen waɗanda suka saba shine mummunan sakamako dukkanin wanda ya kasance asa ya saba wa annabawa ya saba wa Allah to ƙarshensa shine shi ma zai samu mummunan sakamako an kazzabu bi ayatillah saboda ya karyata ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un kuma sun kasance suna yin izgili game da ayoyin Allah to Allah subhanahu wata'ala business yana ba mu bayani ne akan yadda makoma irin waɗannan mutane suka kasance duk abin da mutum yake takama da shi gabaninsa an yi waɗanda suka fi shi in mutum yana takama da ƙarfin rundina kamar yadda ƙurashawa suka irin wannan ka'ama suka suka baki cewa za su fita da rundunar mutum dubu su murkushe annabi sallallahu alaihi wa sallam to su sani gabaninsu an yi waɗansu mutane aksara min quwwa waɗanda sun fi su karfi in suna da'awar cewa suna da mulki a doron ƙasa waɗancan su ma Allah ta'ala ya ba su mulki in suna da'awar sun daɗe a doron ƙasa da su da iyalansu da iyayensu waɗancan su ma amaruha aksara min ma amaruha sun rayu a doron ƙasa fiye da yadda kuku rayu girman jiki sun fi ku yawan shekaru sun fi ku inda mun shekarun mu manzo Allah ya ce ba sa wuce su tuna saba saba'una yanzu ma ba a su tuna saba saba'una ishiruna ake mutuwa ya sha ba haka ba za ka ga mutum ya taso matashi madadin ƙato shekara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu sai a bige shi ya mutu gaba ma aka yi wasu tsira sun balle ka ba'ula to amma su za ka ji sun yi shekara dubu dubu kaza annabi nuhu alaihi salam kadai shekara nawa yana awa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ba wai iya shekarun da ya a cikin mutanen a'a shekarun wa'azi ne ɗari tara da hamsin kaga aka ce ai shekara ɗari tara da hamsin ana wa mutane wa'azi kila kafin a aiko manzon sun yi shekara dubu a duniya manzo ya zo ya shekara ɗari tara da hamsin kaddar cewa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da a yanzu za a samu wannan sai dai tsohon aljani <laughs> ba ba dai mutum ba to haka suke rayuwarsu da adawa waɗanda in ƙarfi ne da girma da tsayi da kamai Allah bai taɓa yin kamar su amma ƙarshe Allah yake tambaya ku gaya masa musu ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad shin baka ga yadda ubangijin ka yi ga adawa ba baka ga yadda Allah ya tefe ta shi ba kabilar iraba ma abu za ta ku waɗanda Allah bai taɓa halittar irinsu a doron ƙasa ba Allah ya ce ku yi yawo ku ga yaya makomar irin waɗannan su wata kanci jirafin da suke da su ƙarfin da suke da su kamar samun dawa wa kamudan lazina jabu safra bilwaj Allah ce da samuda waɗanda suke fafake duwatsu a inda suke rayuwa shine wa'azi ba da ba zai gida ma gida kamar gidajen mu da yanzu ba sai dai ya samu katon dutse ya zage ya ta tsarin dutsen a haka zai fafake cikinsa ya yi falo ya yi bedroom ya yi kitchen ya yi sitting room ya yi waye ya yi waye a cikin dutsen anan yake rayuwa saboda ƙarfi da Allah ya bashi kai faskarai kake idan aka baka yini sai an yi ma ruwa to me za ka yi wa Allah ɗagawa Allah ya ce kanu ashadda min quwwa sun fi ku karfi in yawa ne ma sun fi ku wa jama'a, sun fi ku yawa haka me za ku yi wa Allah ta'ala to duk waɗannan Allah ya tabbatar da guraben da aka halaka su domin su zama izina ga ainihin wato waɗanda za su zo a bayan su tarihin Qur'ani ya bamu yaya suka kasance yaya suka yi rayuwa yaya suka dinga yin fituna su da da'awar annabawa karshe yaya Allah subhanahu wa ta'ala yayi da su Allah ya daidaita su shi yasa ayoyin Qur'ani da dama suke mana ishara akan mu je mu ga ya suke rayuwar su awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabrihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa aqadahum Allah bi dhunubihim Allah ya ce awalam yasiru fil ardi shin ba za ku yawo a doron ƙasa ba fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabrihim mutane su yi duba ga yaya makomar waɗanda suka gabace su ta kasance kanu hum ashadda minhum su waɗancan ɗin fa fi ku karfi wa atharan fil ardi kuma sun fi ku tabbatuwa da arziki a doron ƙasa fa akhadhakum Allahu bi dhunubihim amma Allah ya rike su da zunubansu wa ma kana lahum min Allah min wa Allah ya ce ba su da wani wanda zai iya cetar su bayan Allah to Allah bai cece su ba shi ya rike su in Allah ya rike ka kuma ba wanda ya iske cece ka zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce wannan azaba da aka musu ta biyo bayan sakamakon zuwan da annabawansu suka yi musu da hujjoji bayyanannu fa kafaru amma sai suka kafirce fa akhadhahumullah sai Allah ya rike su innahu qawiyyun shadidul iqab wani sifa Allah innahu ya kasance qawiyyun me karfi ne su ai an ce suna da karfi kanu ashadda minhum quwwatan to duk karfin su Allah qawiyyu ne mai karfi ne karfin da ya galabci kowa sannan shadidu mabuwayi wanda yake ya buwaya ukubarsa kuma ta buwayi kowa ba wanda ya isa ya tseratar da kai daga ukubar Allah madaukakin sarki haka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu irin wannan narko na azaba saboda sun kasance sun saba wa Allah sun kafirce wa Allah sun kuma karyata manzannin Allah to Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu baka isa ba da haka kuma Allah zai nuna muku baka isa ba in kuna ta kamar an tabbatar da ku a doron ƙasa su ma an tabbatar da su ولقد مكناكم في الأرض إن مكناكم إن مكناكم فيه in mun kuna da awar mun tabbatar da ku a doron ƙasa ne yasa kuke wannan iskancin kuke ƙaryata an Allah da manzansa to su ma mun tabbatar da su a doron ƙasa shine walaqad makkannakum fima ma in makkannakum fi abin kuke da awar an tabbatar da ku an ba ku mulki kuna ji da ita su ma mun yi musu wannan amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya rike su sai ya zama na wa ma kana lahum min Allah min ba wanda zai iya kwata su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala me yasa Allah ya musu irin wannan rukun ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات shine saboda manzanninsu sun je musu da gaskiya fa kafaru sai suka kafirce fa akhadahumullah karshe sai Allah subhanahu wata'ala ya rike su innahu qawiyyun shadidul iqab domin Allah ya kasance mai karfi ne kuma mai tsananin hukuma ne idan aka suma waɗannan haka Allah subhanahu wata'ala zai rike su matukar ba su imani idan aka an tura musu manzo kamar yadda aka tura wa al'ummatan da suka gabata shine wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة daga ciki ana samun waɗanda Allah yake shiryarwa waɗanda suka yi imani su ne kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shiryar da su Allah ta'ala ya sa su yi imani wasu kuma kalmar fata ta tabbata a kansu an kaddara cewa fatattu ne da aka sai suka zaɓi fatan sai Allah ta'ala ya fatar da su تعالى يأتي فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة المكذبين فياو أدور القصة فقيا يا مقومر ودن دسكي كرية من ذنب الله تكيف كان شوا إن تعرف على وجاهه إن تشرف على هداهم فإن الله لا يهدي فإن الله لا يهدي من يريد فما لهم من ناصرين Allah ta'ala ce in ta'arif ala hudahum ka sani idan har kana kwaɗayin shiriyar su ne fa inna Allah la ya'di man yudil to Allah baya da wanda ya fata wa ma lahum kuma sannan ba shi da wani mataimaki ko kuma ba su da wani mataimaki bacin Allah Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin irin yadda manzon Allah yake kwaɗayin shiriyar mutanensa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi shi mai tausayi ne Allah ya yi shi mai jin kan bayan al'ummar ne mai kwaɗayin alkhairi ne a gare su mai kwaɗayin rahota da dacewa ya sa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim ku sani lallai manzo ya zo daga gare ku daga cikin kabilar ku jinsin ku ɗaya yanayin ku ɗaya azizun alayhi ma anittum duk abin da yake wahalar da su mai girma ne a wajen manzon Allah baya farka harisun alaikum mai kwaɗayin dacewa ne a gare ku burinsa ku shirya gaba ɗaya burinsa ku rabauta ku yi imani bil mu'minina rahufur rahim kuma sannan ya kasance ga mu'mine mai tausayi ne mai jinka wannan ɗabi'a da halayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa manzon Allah yake burin mutanensa gaba ɗaya sun shirya yake burin a ce al'ummarsa gaba ɗaya sun yi imani tare da cewa kuma da akwai waɗanda Allah ta'ala ya fitar daga cikin su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ka sani dukkanin wanda Allah ya so ya fitne shi da shirka to babu wanda zai iya amfanar da shi wani abu babu wanda zai iya sanya shi ya ainihin wato imani duk yadda kake faɗa yin imani in Allah bai kaddara za su imani ba ba za su imani ba kamar yadda Allah yake gaya wa mutanen yake gaya wa annabi nuhu kenan ko kuma annabi nuhu yake gaya wa mutanensa ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم yace ku sani cewa fa la yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum da ina son ne muku nasiha duk yadda zan muku wa'azi duk yadda nake son ne muku wa'azi wannan wa'azin ba zai muku kyau ba ba zai muku tasiri ba in kana Allah yuridu an yughwiyakum matakar Allah yana son ya dalmiyar da ku ya halakar da ku da haka ku so shari'a sai Allah ta'ala ya shirya ta amma duk wanda ya zaɓi fata Allah subhanahu wa zai fatar da shi dan haka Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in tahris ala hudahu in kana fadayin su shari'a ne kana faɗaye su imani fa inna Allah la yahdi man yudhil duk wanda Allah ya kasar da shi Allah ta'ala baya shirya da shi kamar yadda Allah ya ce man yudlilillahu fala hadiya la lalle dukkanin wanda Allah ya kasar ba shi da majibancin da zai iya shiryar da shi wa ya fi tughyanihim ya'mahun da haka haka za a kakkale su a cikin ainihin wato kasar su suna ta dambarwa suna kai kawo Allah ta'ala ya ce innal ladhi haqqat alaihim kalimatu al'adab kalimat rabbika la yu'minun lallai waɗanda kalmar ubangijinka ta kafirci ta tabbata a kansu ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin ko da kuwa a ce kowace aya za ta zo musu hatta yarawu al'azab al'alim Allah ce har sai sun ga azaba wadda take mai raɗaɗi da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya ɓata babu wanda ainihin wato zai iya shiryar da shi ina tunanin za mu dakata a nan sai ya mutu gobe insha Allah za mu bayani game da yadda Allah yake fatar da bawa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake shiryar da bawa da yadda Allah yake shiryar da wanda ya so shirya da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fatar da wanda ya so fata so da yawa bawa yana so wa kansa fata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fatar da shi wani lokacin kuma bawa yana so wa kansa shirya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi lokacin tashin namu ne bai yi ba amma saboda bana dan jin dadin jikina haka za a yi afuwa mu dakata sai ya mace gobe ga dan uwa yana daga hannu na Eh. Mm. Eh. Eh. kiran sallah ba ne tabbacin cewa za a kame ba ganin alfijir ne abin da yake sawa a gane fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah ya ce kuma ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili na alfijir ma'ana sai hasken alfijir ya ce ya ya fara rufe duhun dare sannan ne za ku je da cin abinci alfijir kuma a yanzu yana fitowa karfe biyar da minti goma sha biyar zuwa da minti goma sha bakwai galibi ladananmu suna kiran sallah kafin lokacin alfijir ya yi wani lokacin kuma bayan lokacin alfijir Su da aka ba lallai ne sai ka dinga mura'a da kiran sallah ba kawai alfijir ne abin da ya kamata mu sani menene alfijir din kansa wani haske ne za mu ga ya fito daga gabas a hankali yake fetowa sai ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya iri biyu ne akwai fajrul sadiq akwai fajrul sadiq shi fajrul sadiq galibi wajen karfe uku yake fitowa uku da ɗauranin abu za ka ga sama ta yi haske lokaci ɗaya kuma sai hasken ya wace bugun dare ya dawo to wannan mutum zai ci gaba da cin abincinsa amma idan na biyun ya fara za ka ga a hankali yake tahowa daga gabas a hankali a hankali sai ya kara a hasken safiya gaba daya to wannan shine aka ce idan ya fito mutum zai daina cin abinci sai dai Allahumma idan kana cin abincin ne baka gama ba ya fito to malamai suka ce wannan akwai rukka za ka gama cin abincin ka lutse ka sha ruwa sannan ka tashi ka je kai sallah asuba amma matukar bai fito ba ko da aladen ya kira sallah ba zai hana ka abinci ba haka lokacin da shi ma ana amfani ne da faduwar rana ba wai kiran sallah ba galibi da da musu malam ya sai sun sun koshi kiran sallah to amma in dai rana ta fadi ta tabbatar rana ta fadi ka sha ruwa ko ba a kiran sallah ba babu da ruwa yasa idan ka je haramin masa ko haramin madina za ka ga da akwai sayin akwai wani alama akan hasumiya wadda ta fi kowace tsayi a masallacin in dai ka ga an kunna wani jan glove to lokacin shan ruwa yayi ba ruwanka da an kira sallah in dai kaga an kunna wannan kuma an tsaya shi automatically lokaci na yi rana tana fasuwa zai kunna kansa da haka ba sai ka jira kuma nan ya wasu ma'amar suna can sun ji sun koshi kai kuma kana ta hamma kafin su zo su kira maka sallah eh. biyar da minti goma sha biyar ya kamata a yi irka biyar da minti goma sha biyar din yana kaiwa da minti sha bakwai amma kaka ce dole kai sai ka kai da minti sha bakwai ah, da minti sha kafa ya fito sai dai in baka dace da minti sha kafa ya fito sai dai in baka dace al-muhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yace yana yin sahur bayan ya gama safar har ya iya karanta ayoyi ashirin zuwa hamsin kafin alfajir ya fito kaga kenan ba so ake ka zauna kai ta ci har sai ya fito ba a'a kai limitation time din ka misali za ka tashi karfe 4 da rabi za ka ta cin abinci har karfe 4 da minti 50 sai ka akwara kai ta karatun alfajir har alfajir ya amma ba daidai bane ba a ce ba za mutum ba zai tashi ba sai karfe biyar saura minti goma ka tashi kai ta kokawa kai baka ci abincin alƙa ba ma har alfijir da ke so kana buga noma inda mun saba sai mun dinke cikin mu dan kan mu yunwa to da haka abin da zamu dinga kula da shi dai alfijir din Yeah. Za eh. babu laifi tun da ba a kira ba za ka karasa azumin ka yana da lafiya wannan shi ne muna ƙara tuni game da asusun marayu jiya da muka ɗan ƙara jan hankalin ɗan uwa an ɗan samu an motsa an samu wajen dubu shida da wani abu su ban sani ba kila ko kullum zai yi irin haka tunda in an yi hakan an fi bayarwa jiya mun ba da shawara akwai lafiya wani kuma ya ba da shawara cewa mai zai hana ɗan uwa su yi alkawari wanda ya ga zai iya kuma ni jiya na ƙara jaddada wannan shawara na sa a kwamitin za su samu littafi duk wanda yake da niyya zai zo ya sajjara sunansa da amount ɗin da zai baya da lambar wayarsa zan samu ma da lokacin da zai baya. gobe za a yi ko to gobe Allah ya za a kawo littafi ko kafin mu fara karatu ko bayan mu fara karatu duk wanda zai alkawarin bayar da wani abu yana iya samun malam sani ko ya ba ko malam muhammad bado fa Allah kara mishi lafiya ya ba da sunansa da lambar wayarsa hikimar lambar wayar shine za mu dinga tunawa ne dan ba wai baya wanda a shiru ba a sai mun dinga rana ko kusa dan adam da mantuwa wannan mantuwa sai muna tunawa juna da aka ayi yi kokari aikin alkhairi ne ba mu san inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jikan mu ba Allah ta'ala ya karbi ibadun mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kan mu kada a manta kuma a ci gaba da gajewa da addu'a alamun sun fara nuna Allah ta'ala yana karɓar addu'a mu domin a yammacin yau ɗazu nake gani a yau yau tun nan tsakanin katari da rijala da jere sojoji da 'yan bindiga sun kama bandit da kidnapper wajen mutum hamsin da bakwai a ɗan wannan rantsun a iya yau kawai kun ga wannan bushara ce Allah ya ce mana akan yana karɓar addu'a mu da haka mu ci gaba da yin addu'a Allah ya bawa kasan mu zaman lafiya Allah ta'ala ya bamu shuwagabanni na garin masu tausayin mu zaɓin Allah ba zaɓin mu ba dan zaɓin namu mu ji daɗin sa ba yanzu mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun ban maka zabi din nazara a ko ina yake Allah ka ba mu fatan mu ne wanda zai tausaya wa al'umma ya kawo wa al'umma abubuwan da za su ji daɗi abubuwan ci gaba Allah ta ka karɓi ibada mu ka sa muna daga cikin bayan ka haitattu a cikin wannan wata wa bi hadal karum kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh